يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت الله مدوكي mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce wa talata muna 26 ga watan jima'a da kula hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da yau wana 20 ga watan 12 shekara ta 2020 a yau za mu yi darasi na 119 a cikin wannan littafin mai albarka a lo'ulowar marjan fi matafa ƙalai shekar littafin da ya tattara hajjata mafiya inganci wanda bukari da musulun suka fitar cikin hansu ba kuma ta ba muna ƙarshe-ƙarshen kitabul hajj a kitabul hajj ya kawo babuna da yawa a cikin sahar da abubuwa da suka shafi madina duka ya kawo ƙarƙashin wannan babi wato wannan kitab babin da muka tsaya a kansa shine babi na 85 babin da ke bayani akan falalar madina da addu'a da annabi ya mata cewa Allah ya mata albarka ita madina kinan da duk abin da ya kunshe ta na kayan sayarwa da ababen aunawa da na gwadawa duka annabi ya addu'a Allah ya mata albarka wani jin hadisin karshe ko na kusa da na karshe na 868 mun karanta shi ko mun karanta shi mun yi sharhin sa to abinda ke ciki muka duba dai hadisin alim na biyu ɗalib ne wanda ya aka ba mu labari cewa ya yi kudu ba a kan wani mumbari na laka wato mumbari kasan ana na katako ana yin kuma na gini na gulo haka to shi na in an ce min a jurin wato tubalin da aka gasa kenan ya yi hudu ba a kan wani mumbari na ƙasa wa alaihi saifun shi alimna bi ɗalibi yana tare da takobi a lokacin fihi sahifatu mu'allakatun kuma yana tare da wata takarda ita ma wacce take tare da shi kenan shi alimna bi ɗalibi eh faƙala sai ce wallahi ma inda na min kitabin ya ƙorawa illa kitabullah abin na bi ɗalibin rantsi da Allah ya ce wallahi na rantsi da Allah babu wani littafi a wurinmu wanda yake za a karanta in ba littafin Allah ba wa ma fi hadhihi sahifa kuma in ba abin da ke cikin wannan takarda ba wacce take hannun safana sharaha sai ya warware ta ya buɗa ta yadda zai karanta kiran wannan yake nuna maka ƙarya shi'a da suke cewa alimna bi talib ko kuma su ahlul baiti an kefe su da wani ilimi na daban an sanar da su ko annabi ya sanar da su wanda bai sanar da sauran sahabbai ba a da ya rantsi da Allah ya ce babu wani abu a wurinmu na littafi abin karanta in ba littafin Allah ba alkur'ani ba kaga wani ya ce an ware su da wani ilimi daban har yanzu ka jo suna cewa wasu suna da ilimi na ne ilimi na musamman wanda yake daga Allah zuwa gare su su bai biyo ta hannun manzo ba kaga wannan ƙarya ce tun daga abinda alim na bi talib ya faɗi din kana neman su ayi ahlul baiti ai alim na bi talib yana cikin su yana cikin jini na ahlul baiti kuma ga iyar manzo da ya aura ya haihu da ita ita ce fadimatu zahara. to ga abin da ya rantse ce babu kamai a hannunsu daban ba ƙwar'ani ba sai wannan takarda ita kuma ita ce za mu je ce fa'iza fi ha. ita kuma wannan takarda da ya warware ya buɗe sai shi abin da ke cikinta a asnanul ibili wato tana bayanin raƙuma wanda ake biyan diya da su matakansu diyan nan ta kisa ne da aka yi na ganganci za a biya ko kisa ne na kuskure ko kuma na shigo da amdi ne shi ba za a kira shi na ganganci ba kuma shi ba za a kira shi na kuskure ba dama kisa iri uku ne a tsari na shari'a da kuma yadda ake biyan diya ko yadda ake haji a kai to waɗannan bayanan rakuma ɗin adadin in kaza ne raƙumi kaza za a ba in kaza raƙumi kaza abin da ke cikin kaje kenan daga cikin abin da ke cikin ta wa idza fiha almadinatu haramun min ayrin ila kaza har wa yau a cikinta dai ba abin da ke cikinta sai bayanin cewa ita madina haramun wato harami ce wanda Allah ya mai da ita haramun ne a shiga ya abubuwa Allah ya ba ta daraja da muhimmanci da kima shine haramun kenan mina daga wani dutse ne da ake kiran shi a madina ila kaza zuwa kaza a cikin takaddar wato annabi ya bayanin cewa madina fa ita ma harami ce kamar harami na makka daga wuri kaza zuwa kaza su ne boda dutse na jabalu air nan zuwa wuri kaza wannan wurin a haka aka faɗe shi a dunkular kaza wasu hadisan za mu ji a gaba sun ƙara bayani daga zuri kaza zuwa wuri kaza to kaga shine muhallin shayi shi yasa aka kawo hadisin a wannan babu kun gane da kyau faman ahdatha fiha hadathan ita madina duk wanda ya hari wani abu a cikin ta na addini bid'a kenan wanda babu shi ko kuma hadasan wani abu na barna a cikin ta na sako ko fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la'antar Allah inuwar Allah da mala'ikun Allah da mutane ma gaba ɗaya sun tabbata a kan shi duk wanda ya je madina ya yi kirkiri wani abu wanda babu shi bida a kenan a cikin addini annabi bai san da abin ba shi kuma ya zo ya kirkiro shi sannan wannan bida'a ba ta tsaya garin madina ba kadai a ko'ina mutu ya kirkiro wani abu a dingina ma addini to yana cikin haɗari wannan kuma hadisin Aisha ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a wata ruwar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa wannan hadisai su suke nuna ko ina ma ka je ka kirkiro na abu cikin addini ka kutsa shi ka cusa shi ka ce shi ma addini ne kuma annabi bai san shi ba sahabbai ba su san shi ba to lallai la'anta za ta tattaru ko kuma akalla a ce an mayan maka wazo wannan kuma ya hana maka shan ruwan alkausara Allah ya tsare mu in ba to ba aka bari shi yasa bid'a babbar illa ce shi yasa shaydan ke san mai bid'a fiye da mai sako dan shi mai sako ya san laifi yake shi ko mai bid'a ji yake daidai yake to mai yin daidai zaton yana daidai kana jin zai bari in ba shirya Allah ba shi ko mai sako a koyaushe ya san laifi yake ba daidai yake ba shi yasa ya fi sauƙin wa'azi ya fi sauƙin ganewa amma ɗan bida'a to hidin Allah ya ce mace ka kan shi shi yasa za ka gan su riƙe abin ƙanƙan kam a yi ta fama a yi ta fama suna nan sun makalkala abin gam kuma kai suke ganin ma kai ba daidai kake ba abinda suke na bida'a wanda ba kai Allah ya tsare mu da bida'a wayon ta a madina da ko ina ma laifi ne domin ga abin da annabi ya ce banda haka inuwa da za ta tabbata a kan shi wanda ya je madina ya yi ɓanna layi ya ƙabalu husarfan wala adlan allah ba zai karɓi farin farillar sama ballantana wani abu na naifila tasa kaga wannan ma babban matsala ce abin da kake fata kake allah ya karɓa sallolinmu azuminmu zakkanmu ibadanmu duk so muke allah ya karɓa za ka ce ga wani abu da za ka yi zai sa ba za a karba ba me yasa aka ce za a tsare yan bida ba za su sha ruwan alkausara ba za su taho da duk alamomi na sun yi sallah sun alwala sun waye alamomin amma a ta kiransu ba za su ji kiran manzo ba wurin tafkin sana alkausara me yasa sun yi bida saboda annabi shi ga alama ya gani mutanensa ne sai su ki zuwa ce kyale su ai sun canza addini bayan ka sun jirkita shi sun shigar da abin da babu ciki shi ma na sai ce kwatafi kwatafi kwatafi wannan kaɗai ya isa musiba ranar da ake so ka sha ruwan da in ka sha shi daga nan kai da ishi har abada a ce ka tafi ba za ka sha ba ka ga wannan babban haɗari ne shi yasa tun a nan mutum zai ɗau mataki shi yasa magabata kake ga kullum suke daudala tsakanin mai tauhidi mai shirka menene sunna mecece sunna kuma menene bid'a ko mecece bid'a kullum wa'azin magabata na yake daudala domin ka samu ka shallake su to sauran abubuwan ka za su shiga sallar ka yi a duba a karba azumin ka a karba amma ana ta fama da ayyuka na shirka ba ta buhiri, yaushe ma za a saurare ka sallar ka ba mai duba ta balle a karba da sauran ibada kana ta ayyukan bid'a ba ka bin sunnar manzo ka kangare ma abinda annabi zo da shi ka yi kare-karen ka ɗin za a kula ka ana ta magana suwa suka bi manzo sau da kafa wa ma a ta kuma rasulu fakku ruhu wa ma na hakum an hufanta hu wannan aya ka'ida ce tana nan da abinda manzo ya zo maku da shi ko da ka abinda kuma ya hane su ku kokari kuma sai ya zama ba haka ba kuma annabi ya ce duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki sabon suka cewa zai kyara sunan ca ah, wanda ya bi ni zai shiga wanda kuma ya ki bi na shi ko zai shiga ba Allah ya tsari. duk hadisin nan yana ba mu wannan har wa yau a cikin takardar aka ce wa iza fihi a cikin wannan dai takarda rubutun da ke ciki shine zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum wato zimma alkawari kenan da aman aman shine ba mutum mafaka da amintarwa to amintarwar musulmi ɗaya daga cikinsu ya amintar da wani to wannan amintarwar tana tafiya ta shafi adinahu mafi ƙarƙanci a cikinsu ko talauka a ma'aikata a ce mafi shi shine mai shara ko masinja har a kai ga darakta ko waye a ma'aikatar kaga masinja shine na ƙasa to musulmi haka suke da na saman can ƙololuwa masu daraja da na kasansu da ake ga kamar na kasa ne inda na kasan nan zai ba wani aman zai ba shi amintuwa zai ba shi kariya saboda ya dace ya ba shi ko kafiri ne ko dole duk sauran musulmi ke da wannan ba za a kyayawa da shi ba kowa ba ne don me yasa zai ba wani aminci ko mafaka ba za a kama ba a'a dai ya riga ba shi shi kenan ba wanda ya taba shi shine ma'anar wannan cewa zimmatul musulmi na wahidatul aminci da amana ta musulmi ɗaya ce duk da babba mai matsayi da talaka ya tsadi ha a dinahu mafi ƙasƙancinsu na ƙasa yana iya wato ba da wannan amantin, kun fahimta da kyau kamar a zo gidan mai gari cewa ga mai gari ga masu unguni ga waye sanan ga wani mafadi shi mai hidiman mai gari ne gaga na ƙasa ne sai wani yanzu ya sallama da daddare ba ne ya za a yi sai ba fadi aka samu ya fadi ya mai bincike intab'i ko mai ga kamata ya bashi masauki ko kajiri ne yana a bari ya fita ya bashi masauki to ba za a waye gari wanda zai cacin da ba mai gari ba ne ba a yada ba ko cikin daren a fatattake shi a cacin da ba mai gari ba ne wannan ba fadan tun da dai musulmi ne kuma ya ga ya dace ba wancan masauki da kuma to dole ya karbe shi ba wanda ya sai taba wannan a garin wanda ya riga ya karbi amma din shi ya bashi masauki kun wannan na fito mana da abin da mu gani shi sa siya annabi ya ce man akwara musulman. kalmar shi shine wato anan ya fassara mana ita saboda kamar bakuwar kalma ce Ya ce ma'anar shi shine um, wato ainihin na a ahadahu kun ji kalma na qaba shi shine man wato ainihin man akhfara musliman duk wanda ya warware alƙawarin wani musulmi shi ma abinda aka faɗi fa alaihi la'natullahi fil malaikati ta nas ajma'in man akhbara musliman duk wanda ya warware alƙawarin da musulmi ya ɗauka na ba wani aminci ko kariya ko waje wani zai warware ya illanta shi ko ya mashi abin da ba zai ko ya kore to shi ma la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata a kan shi A kun ga laifi ne shi musulmi yana da kima da daraja ba a auna wannan bangaren da matsayi na rawani ko matsayi na ilimi ko matsayi ne musulmi ne ya dace ya ba da aman ya baya to shi kina sai a karɓa. wanda duk ya warware to ga abin da zai game da shi shi ma la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan ba za a karɓi da ba ko na filasta. wa idza fiha har wa yau dai a cikin waccan takarda kaga wani wani aka ce wa fihi wani aka ce wa idza fiha fihi shi rubutun da ke ciki shine fihi fiha kuma ita takarda take cikin akwai karo da juna duk abu guda ne yace a cikin ta he gashi man wala qauman bi ghairi izni mawalihi wanda duk yaje ya jefinci wasu mutane ya ba su walaya tashi wato ba da izinin shi majibincinsa ba waliyansa, kawai kaje ka jibince su to shi ma mai aka ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata a kan shi kila ba a gane wannan ba kana musulmi tare da yan uwanka musulmi kuma wala'in musulmi na hannun musulmi ba hannun wasu can daban ba sai kawai kana karkashin musulmi da wasu da komai je kaje kamar da kulawa ka karkashin kafirai ko karkashin wasu wanda suke kila da matsala ba tare da izinin wanda suke majikin tanka ba an adam yana zama bai da wani majibinci kana da mahaifa ko kana da dangi da su suke kula da kai ko kuma a'a kana da wani wali wanda aka ba da shi a wurinka a wurinsa kai aka ba da kai a wurinsa shi ne waliyinka shi ne majibincinka shi ne mai kula da kai ko ba da izininsa ba sai ka cire kulawarka kamar da tsaron wasu kamar da yanzu ake ta samu ka ji dan musulmi ta tsibirin kudancin nan ya je ya zauna a can ya daɗe sai ka ji na nema ya ɗauki kafiran nan su ne majalisansa ba ba a samu ya je ƙasashen arnan na ya yi karatu su faransa su ina ne sai ka ji gaba ɗaya shi ba ya ɗauka musulmi a matsayin wasu shugabanninsa wasu masu kula da shi masu ba shi shara a shi yanzu yancin kai gare kawai in ma ka matsa sai ka ji kamar ya fi ba da wala'in shi zuwa ga can. ba ana samu ba ko ahalin sunan kajina ne ma ba da wala'in shi da yan bid'a yan shi'a da sauransu wannan duk wanda ya haka ya fitar da wala'insa ga daga mutanen da yake karkashinsu ko majikintansa ya tafi zuwa ga wasu Ko shi ma alaihi la'anatul lahi la'antar Allah da ta mala'iku da sauransu sauran mutane gaba ɗaya ta tabbata a kan shi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan ba za a karɓi farillar sa ba ballan tana na tilasta wannan abin da ke cikin takaddar da Aliyu ya warware ya karanta ki ce abin da ke cikin ta waɗannan su sai Qur'ani ba wani abu ko karu bidan Allah magana ainihin amma saboda shari'i na shi'a sai su ce a'a su alubaiti suna da wani abu na ilimi daban ba wanda ya san sai su kuma shi ne suka gadon ma wannan a'imma nasu shi ya sa an suka faɗo wani abin karike kai ka ji abin yi nauyi ta ce ai baka san shi ba saboda ilimi ne da yake keta a gare su eh, daga haka kuma haka gangaro su waye su ma ka jance ga wani ilimi na wasu su kaɗai ne kai baka san shi ban an faɗe shi ka ji abin yi nauyi ba dama ilimi ne na musamman wancan E, ilimi ne na baɗini wayan ilimi ba kowa ya san shi ba wannan kafa suke budewa domin su halatta ma kansu abubuwan da Allah ya haramta ko kuma su kokari su kirkiro abin da babu shi a cikin addini ce ai daga nan yake daga ahli bait aka samu shi to ga abin da Aliyu ya ce ba komai a wurin sai Qur'ani sai wannan shi kuma yanzu gashi mun ji wannan hadisi yana cikin Bukhari cikin kitabul Ittisa kaga cin sanya kai saboda ya shafi aqida babu ma yukrahu min at-ta'ammuqi wat-tanazu'i fil ilmi wal ghuluwi dini wal bid'i kaji dogon babu da Imam al-Bukhari yayi karkashi ce babin da zai bayani akan abin da aka karhanta da zurfafawa da wato ja'in ja a cikin ilimi da kuma wuce gona da iri a cikin addini da abubuwa na bid'a haka ya kulla babu sai kai hadisin can za kamar hadisin bayanin shi ya bayyana yanzu ko sai hadisin muna 869 hadisu abi hurairata radiyallahu an annahu kana yaqul law ra'aytum dhibaa bil madinati tarta'u ma madha artuha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام أخرجه البخاري hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce lallai manzo sallallahu ya kasance yana cewa laura Aitu, azziba da a ce zan ga wato ainihin barewa bil madinati a madina inganta ga tunan kun san barewa dai ai abin farauta ce ko abin ce mai kyau to inganta a madina tartau tana kiyo ma ha ba zan kirgita ta ba ka san mai farauta ai sai ya firgita abin farautar ko inda kare ya cinna mai ko kuma ya bi shi a ce ya ganta ya ce zai bi ta da nufin zai farauce ta to ba zai ba ana so a nuna maka cewa kenan madina haramce ce yadda maje makka aka haramta maka farautar kayan namun jeji nata to haka na ita ma madina tun daga abin da ne bai ce da zan ganta ba zan firgita ta ba ana so a nuna maka cewa a madina ma ba a farautar abin da ka gani a madina wannan dina nuna maka wato ainihin falalar madina da kuma yi ma'addu'a da annabi ya mata kwan wannan shine ƙarshen shi wannan babin hadisin bukhari ya fi cikin tabu fada'il madina babu ko labatayil madina inda ya ce wato ƙada sannan ya ce ƙada rasulullah ma bai na labatai ha haram tsakanin labatai ha laba shi ne ƙasa wacce take da 'yan duwatsu baƙaƙe ƙasar ita kanta da 'yan duwatsun da ke kanta baƙaƙe ba jajaye ba fara ne, bai ta cima laba madina tana da labatai ne ɓangaren gabas da yammanta akwai yanayi mai irin wannan ƙasa ɗin malamai suka ce hatta kudu da arewa nata ana suna iya ɗauka wannan hukunci din kamar kewayen madina kenan amma na biye amfani da baina labatai ha wannan sashi nata na gabas da na yamma da kuma wancan dutse da aka faɗa mana tasu da iya to tsakankaninsu kenan duk abin da yake daga su abin da ya shigo ciki duka haram ne haramun an hana ka je wani abu na farna kuma hana kai farauta a wurin ji abubuwa in ke na laifi to laifinka da zunubi zai ninku fiye da inda ba na ba ko ina ya hana ya laifi ba hana ka saba ma Allah har a nan garin yanzu har a nan hoto to amma can abin da za ka yi na zunubi sai an ninninka maka wato zunubi din fiye da idan kai ba a can ba wato ana so ana maka halalar madina da girmanta da Allah ya ba ki kila sai babi na 86 shine at-targibu fi sukun al-madina wa sabru ala la'awaiha wato ainihin abinda ake nufi shine babin da zai bayani akan faɗaitar da zama garin madina da kuma haƙuri akan wato la'awaiha shine a tsananin yanayin madina gari ne mai sanyi lokacin sanyi mai zafi lokacin zafi to irin wannan abubuwan na cin ana zafi a ta fama da zazzafin zafin sun sanyi zazzafin zafi shi ne a shiddatuwar kyau. da can kafin allah ya wadata ta kafin manzo ya je ya mata addu'o'i gari ne mai wahalar zama ai ga kuncin rayuwa ga kuma wannan yanayin na waizata amma da annabi ya je addu'a duk aka sami sauki duk da haka hadisai sun zo suna nuna kwadaitarwa hadisi na 870 shine ne hadisu aishata radiyallahu anha halat halar nabi sallam allahumma habib ilainal majinata kama hababti ilaina makata au ashadda wankul hummaha ilal juffa allahumma barik lana fi mudina wasa'ina akhrajahu al-bukhari hadisin na aisha Allah ya kara mace ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma habib ilaina almadinata ya Allah ka sanya mana son madina kama habbabta ilaina makkata kamar yadda ka sanya mana son makka au ashad ko ma fiye da haka au ashad zama koma mu fi son madina fiye da makka wanqul ha, ila aljuhfa sannan ka cire zazzabin nan nata da ake fama ka cire shi zuwa can jufa Allahumma bari lana fi mujina ya Allah ka sanya mana albarka cikin ma'auninmu mudunmu wasa'ina da mu wadannan ababa ne da ake awo da su Allah ka sanya albarka ma'ana da ake auna ai ba sa'in kwanan ba ko bi mujina ma'ana da aka auna Allah sanya masa albarka dawa ce amma munan ka ce ko gero ko waye su kuma can su dabino sun sha'e su alkama hinsa da sauran abincinsu duka da suke auna su Allah ka sanya ma abincin albarka haka na biya addu'a wannan hadisi muka dube shi za ga ga ƙararar annabi ya addu'a ya Allah ka sanya mana san madina lokacin da annabi ya hijira daga makka zuwa madina wai zan makka da ta madina ta bambanta ba ɗaya bane maka ba a ruwan sama sai kadan wani lokaci akan yi kuma ba a sanyi irin na madina amma na zafi ita ma makka amma zafin madina musamman ne na musamman wannan da suka yi hijira suka je suka yi ta zazzabi suka yi ta fama suka yi ta fama da sai annabi ya ci addu'a ka san ka canza guri kuma wurin ya ki maka daƙi na waiza in ba hatara sai ka ji kamar baka san wurin ko ko ka rika neman canji ko kuma madina wuri ne da Allah ya zaɓe shi don hijiran manzansa ko can a lokacin da tattafai na su injila a taura da an bayani sha manzan nan na ƙarshen zamani zai zo ya zauna wani wuri mai dabinai da duwatsu shi sa yahuda suka hijira suka zo kaibara suka zo madina dan su zauna wannan manzan ya zama su za su haife shi ko kuma da yake baiwa ce ta Allah yana yin ta inda ya so sai aka fitar da manzo ba cikin su ba ya fita cikin laraba ba cikin su bani isra'ila ba wannan yasa hasada ta dame su suka imani da manzancin manzo suka yarda bayan da can kuma suna can ya bayyana su za su mara masa baya su ne farko wanda za su imani da shi wannan yanayi ne yasa sai annabi ya ta addu'a ya Allah ka sanya mana san Madina kamar yadda ka sa mana san Makka ko ma fiye da haka sannan ka cire wannan zazzaɓi na ta zuwa jufa jufa mun karanto ta bayan ba ta yi ta ita ce yana miƙaƙi na mutanen wato munan yammacin maka kenan eh miƙaƙin muke na jufa Ba ce wurin yahuda sun zo sunan ma sun zauna ya sa nabi ya ce Allah ci da ce kai masu can haka ne wasu masu sharhi da ta na tarihi suka ce kuma suka ce tun da ita jufan ma ka san ruwa ya mamaye wurin duka ya cinye shi to zazzabin da Allah ya ɗauke shi daga madina ya kai shi can wani wuri ko kamar yanzu ana ta fitina ne yara na ta fitina da abubuwa a gari ko a unguwa ku ta addu'a Allah ya shirye su ko Allah ya ganar da su Allah sai abin kuke yaki sai ku addu'a to Allah ya dauke su ya dauke su daga wannan wurin shikenan ku huta can kuma ne da zasu tafi ku dai kun samu kun wannan ya halatta kina ko mutum ya zama yana tafarna an yi an yi ana ta biya to a hana shi ya ƙi hannuwa sai ya taro a yi addu'a Allah ka dauke mana wannan fitina kina Allah ya karba sai ka gani ana samu wannan ba ga wani fitinin mutane da abubuwa a unguwa a rufe yadda za a yi haka tara kai ta addu'a sai ka ga wanda shi sak sai ku neme shi ku rasa ba na wannan ba to annabi yi wannan addu'a ta halatta in ku ga abin da ke damu ku ku addu'a Allah ya yi muku in abin ya ki sai ku ce Allah ya dauke muku shi kamar da annabi ya ce Allah ya dauke zazzabin Madina ya kai shi can wani wuri wannan mun karanto a bashi ya sa ma da suka tafi suka je Umaradin din nan umratul A annabi ya ce duk su fitar da nan din su ka fada su don sansanan don a ga alamar zazzabin ba bai hana su zama mutane masu ƙarfi ba kuma su yi sassarfa ita ma alamar ƙarfi ce duka dai su mutanen makka ƙwarisha su gane wannan zazzaɓin ba bai raba su da ƙarfi na imani ba suna nan ba abinda ba za su iya yi ba wannan duk yana da alaƙa da wannan sannan annabi addu'a Allah ka sanya albarka a mudunmu da sa'inmu wannan addu'a ta manzo tana nan har yau har gobe Allah ya karɓe ta garin Madina za ka ga Allah ya sanya albarka a duk abin da yake kaiwa Allah ya sanya albarka da wahala mutum yana zaune a Madina ya ce ba yana da yunwa bai da abinci ko bai da abin da zai ci sai dai ya kukan ko bai da kuɗi a jihu amma ba dai abin da za ka ci ka sha ba Allah ya hore masu dukkan mutanen Madina kuma haka take har yanzu saboda addu'a ta manzo eh an gane da kyau akwai wannan wani hadisin da shi bai kawo shi ba a nan wato inda annabi addu'a yake cewa wato ainihin la yasbiru ala awaiha wa shada'idha ahadun illa kuntu lahum shahidan aw shafi'an yawm al-qiyamah muslim ya kawo hadisin saboda mu da gane cewa annabi ya yi addu'a akan hakurin zama madinan da kwaɗaitarwa da hakurin kuma yana da amfani saboda wannan lokacin yadda ta zama zaman to kuma sai annabi ya ce ba wani wanda zai yi haƙuri akan wannan tsanani na rayuwar madina da tsananin rayuwa a cikinta wani ɗaya daga cikin musulmi annabi ya ce illa kuntu lahu shahida ba ce na zama mai masa shaida gobe kiyama au shafi'an ko mai cetonsa yau mai kiyama gobe kiyama a shirka ga falala ce zaman madina wancan lokacin kuma har wancan har yau har gobe madina tana da falala ta musamman zaman garin da ko mutuwa a garin madina eh sai dai yanzu abinda ake muke mutu a wani garin a ɗauko shi a rufe a nan a baki'a ana ga kama an sami falalar malamai sun ce a'a mutuwar ake nufi Allah ya azurta ka da mutuwa a can to ka sami falala amma ka mutu a makka ko a riyad ko a ɗa'id ko ina ne a ɗauko ka kawo ai ma sallah masallacin manzo ai maka kai ka baki a wannan malamai sun ce baka shiga cikin wannan ba ai al'ibrati bil mauti la bil dafni abin la'akarin mutuwar ake ne Allah ya zata ka mutu a madina Allah ka azurta mu da karɓar mu a garin madina za mu sami wannan falala ɗin sai babi na tamanin da bakwai babu siyanatil madina min da kulin tsa'un wadajjal ilaiha wato babin da zai bayani akan kare ko katangance madina daga shigar ɗa'un sune ciwo na annoba wadajjal da kuma dajjal in ya bayyana shi ma ilaiha zuwa gare ta duka akwai kariya ta musamman da Allah ya ba madina akan waɗannan ababa guda biyu kun gane da kyau hadisin da ya kawo mana shi ne na 871 hadisu abi hurairah radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala an qabil madinati malaikatun la da at-ta'un wala ad-dajjal akhrajahu al-bukhari abu hurairah hadisin sani ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ala an qabil madinati malaikatun a ƙofofin madina shiga garin madina akwai mala'iku na musamman laye da kulu hatta'un um, suna tsare ta da kare ta da katangance ta annoba ba za ta shige ta ba wala dajjal hakanan dajjal ma ba zai shige ta ba a kharajar bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi shi ma cikin kitabu fada'il madina bayani a cikin falalar madina sannan babu layi da kulin dajjal almadina haka ya kulla babi babin da ke bayani akan cewa wato dajjal ba zai shiga madina ba an gane da kyau kunan wannan ya sa dole na ɗan duwa ga saboda abubuwa wanda sa iya sa kila aita tunani cewa in an ce ɗa'un jajjal dai wannan bin ittifa ba zai shiga ba ko shine sai na duba wani dan uwa da ya rubutu lokacin da aka yi corona din nan da ta zo kwasan an ta rubutu daban-daban shekara ta 2020 kenan ya rubutu muhammad bin ali bin jamil al-madari ta dogon rubutu ne wajen shafuka da yawa amma mulakkar din na ciro mana yake ake tambaya hal ya da kula ta'unin madinata madinatan nabawiyya shin annoba za ta iya shiga madina annabi sallallahu kasar akwai almadinatul nabawiya haka ake kiran ta ko ana ce mata almadinatul taiba almadinatul munawwara malamai sun ce daga baya ake kiran ta da wannan suna amma sunan da zo cin hadisai madinatul taiba madinatul rasul madinatul rasul musamman ana kiranta tsaba kanta madinatul wato tsaba al-taiba sannan al-madinatu wannan duka sun zo cikin Ƙur'ani wasu su cikin sunna waɗannan sunayen su ne to wai annoba za ta shiga garin madina hal yujadu farqun bayna ta'un wal waba shi akwai bambanci tsakanin a ta'un da alwaba alwaba menene alwaba kuma me a ta'un ta'un shine cuta da aka fassara ta magabata can sun ce ciwo ne da ka sami jiki kwaraje ta ko'ina kumburi ta ko'ina ciki a cikin hanji da saura dai ciwon da zai zo ya sami jiki cikin gaba ɗaya magani ya zama da wahala a ta mutuwa a ta mutuwa yana kama da kace kwalara da ake yi a baya da kwa wajen da su san karau gida guda sai ka ji an ce wane ya mutu wane dandanan yara kafin a ji asibiti mutuwa ta ko'ina wane ita ce tsawo ba shi ma ana fasara shi da cewa alwaba amma da shi da tsawon abu guda ne malaman suka ce kullu tsa'unin waba ta kullu waba tsawonan dukkan tsawon annoba na kiranta alwaba amma ba dukkan alwaba ce ake kiran ta ɗa'un ba a su ana so a nuna maka kina ita alwaba tana iya zuwa da zazzaɓi a iya mutuwa kuma a iya warkiya kuma mafi yawa a warki in ka dauki corona ta da ta zo shin wanda suka warke suka fiya ko wanda suka mutu kullum masu lissafin nan da ina jan an daina cin su ko kuma yau ana turo shi ha awa an daina da ina jan kullum ne ko za a ce wane kaza sun mutu wane sun warki wane kaza amma da yanka duba adadin wanda aka ce sun warki ya sun wanda suka to kaga kinan corona ba za a kira ta a ta'un ba kun gani akwai ba'unu amwas da aka yi cin zamanin sahabbai irin wannan ciwon da aka yi shi can sahabar sun tafi suka game da shi ba a garin madina aka yi shi ba ko mun karanta shi cikin hadisai a baya guda na kira shi tsako wani ciwo da zai zo ta mutuwa wanda suka mutu sun fi wanda suka kamu da ciwon suka warke kaɗan ne suke haihuwa amma ita alwa ba, ciwon da zai zo shi ma zazzaɓi ne da zafi da wahala wasu sa iya mutuwa kuma mafi yawa za su iya shallakewa yanzu kamar mu malaria za a najeriya mai jeji aiwa ba ce a to da wahala ka je a auna ku in an auna mutum goma na jini na malaria a sami mutum nawa a sami takwas a ce ba malaria sai dai a sami nawa sai dai a ce ko takwas da malaria biyu ne kaɗai ba su ne inda za a auna a tantance a bididigi sai an ce akwai ɗan farfishinta kwace ka akwai ta kwace ta ma hau haka amma ga tana haka da ake ta rayuwa da ita wanda ajabi ya zo ta zama ajanan a gangara a to shi ne bambanci amma sai ya ce ƙultu da ya gama duk bayanin zai ya ce fi na haza in tashara virus corona fi aksar duwalil al ya ce a wannan zamanin namu annoba ta corona ne ta yaɗu a mafi yawan garuruwa na duniya wadda kala hazin wa ba wato madinacin nabawiya kuma wannan annoba ta korona ta shiga hagarin madina wala yankin an yi khalifa hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwaƙe ba yadda za a yi mu ba zai yi ba mu yadda cewa wai wato hadisin manzo sallam zai saba mawaki ga abinda annabi ya ce annoba ba za ta shiga madina ba sai kuma caiga korona ta shiga to gina annabi ya yi kare kuna fahimta Yake. fa huwa alaihi salatu wassalam la yajibu anil hawa ai annabi bai magana game da san zuciya wa bi rujui ila kalami ahli ilmi tabayyana lana da komawa da muka yi ta da bincike kan maganar ma abuta ilimi ya bayyana a gare mu wato ainihin ma'ana hadisun rasulullah ma'ana hadisin manzo sallam ya bayyana a gare mu cewa shi ne ciwo na annobar da za a yi ta mutuwa ta mutuwa ka gama a ce wanda ma za su nan ma suna wahala ko ciyon ko ina ya zai ta ce a tsaho wannan ba zai shiga madina ba duk binciken da aka yau na zamani da abubuwa da suka faru a madina irin wannan ciwon ba a yi shi ba wanda za a ce gaba ɗaya ana ta mutuwa a'a sai dai alwaba cututtuka da suka iya shiga idan kamar corona da ta shiga yadda ta shiga sauran wurare ta shiga amma mutum ne suka mutu a madina hmm? muna can aka fara corona mun je umara in ba kuma ta ba da 'yar muka fito mu ne jirgin karshe a jidda da suka tashi ranar da muka tashi daga nan an rufe jidda gaba ɗaya ba jirgin da zai sauka ba kuma wanda zai tashi a ranar jirgin mu zaura kwana ɗaya mu tawo ko biyu aka jawo tafiyar aka dawo da ita ranar da za a rika madina a yi jidda don mu samu mu fito allah ya tsare allah ba zai sa a kulle da mu ba sannan ka zo jidda za ka yi tausan jama'a ta cika dam da mutane da suke isowa daga kasashe daban-daban su samu su shigo kasa da kuma wanda za su fita da kuma yadda duk aka jawo tafiyar jirage cewa a wannan zuwa daren jirage za su gama tashi ga a lokacin duka mutane da suke nawa ne za ka ji an ce masu mutu abu ne har aka gama shi yasa ya ce binciken da muka ya nuna maganar manzo tana ne da take daren da kan wal kulasa samare na zancen nan yace anna adama da kulu dajjal al madinati nabawiyya amru mutayakin hadisin ya hada ai magana biyu ne ko cewa dajjal ba zai shiga madina ba yace to wannan al'amari ne da ake da yaƙini tabbas a kan shi ba malamin da ya taɓa safani ya ce a zai shiga ba zai shiga ba duk an shiga jajjai masu da suke bayani cewa jajjar ba zai shiga ba don mala'iku na nan suna kariyar majina mun gane wa amma da kulun ta'unul ta ko fahtalafa ulama ku fi amma shiga ta'un majina, malamai sun yi safani ba za ha ba ba zuhun ila annan ta'una kad yadda kulun majina, idza sha Allah wasu malaman sun tafi cewa ba'un annoba za ta iya shiga madina in Allah ya so bi dalil annan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda dalilin wani hadisin wata ruwaya da annabi yace la yadkhulu ta'unul ta insha Allah ruwayar muslim ya kawo ta amma bai a sami ittifakin bukhari da muslim shi sa bai kawo shi bana amma muslim ya kawo wani wani wani annabi yace wato ainihin ɗa'un ba za ta shiga madina ba sha Allah kun gani istisna'i kenan sai Allah ya so ɗa'un ba za ta shiga madina ba saboda haka walam yujizin bi zalika kama jazama bi adami dukhulid dajjal madina annabi bai yanke ba kamar yadda yake aka rashin shigar dajjal sai yace in Allah ya so wannan jingina mashi'a ina akwai yiwuwar ta yi ta shiga ta ba za ta shiga ba wasu malaman wannan fahimta suka fahimta shi yasa sai suka ce wa hada jawabul awwal wannan shine amsa farko da suka bayar mana ta'un za ta iya shiga majina amma in Allah ya so dalilin sunan hadisi amsa ta ɗaya kenan wal jawabu sani amsa ta biyu da aka bayar sadda corona ta zo aka yi ta surutu ai ga abin da annabi ya ce kuma gashi an ce madina ma wasu sun kamu amsa ta biyu wal jawabu sani a tafriqu bayna taun wal waba tantancewa da rarrabewa tsakanin ta'un annoba da kuma tsakanin alwaba cutar da take bata kai annoba ba kuna ganewa shine yace fa ta'un maradun mahsusun humitun ta'un wani ciwo ne ke bantacce wanda yake kashewa mai kisa lahu sifatun ma'rufatun yana da sifofi sanannu a wurin malamai na da can masu rubuce-rubuce na addini da kuma malamai masu bincike na likitanci na zamani har ma musamman su. wa min zalika zuhuru asruhu alal jildi daga cikin alamomin ta'un bayyana sa a fata wana ganewa a fata yake bayyana eh wani wuri da na karanta duk kuraje za su fito ta ko'ina kumburi dai a jiki ciki kurajen gasa a waje kuma gasa a ciki da kai da ina ne ko wani alamomin bayanan saƙon kenan walwa ba wa intisharun amurazun tsakwara garin ɗawon shi kowa ba ciyo ne da yakan yatsu wato ainihin amma ba kamar da ɗawon yake ba eh, waƙar ta kunu mumitatan ita ma ƙa'uwa to ba tana iya kisa kamar da muka yi misali da corona kuna gane ko malaria yau da aka jarabce mu da ita da wasu cututtuka ya ce wa min zalika zuhuru asirhu wato sai ya ce wato kaji la ta kunu mumitatan ita wa ba ta yi ta kama bawa amma ta zama ba mai kisa ba ba sababin kisa ba mutum yayi ya murmure kamar yadda aka yi ta corona ko mutane nawa suka warke wani ma sun zazzabin sun yi ma ba su ma sun sun yi ba wasu kuma sun yi sun gane sun yi wasu an kai su an kulle gidan mai cece ya sunan ma wurin insulomina <laughs> sabin ma ji zama kamar isgili lokacin ko an gama da kaya an kai ka ko ba kai ka ba haka aka ce wani da ya rasu haka wanda ba su je suka je da wanda ya mai wanka da wanda ya rike shi shi ba a kai shi wancan wurin ba shi kuma wani zuwa ya yi abin nan zuwa ya da ya ke ta tajiya kwatsam sai masu kanan suka ya kada da shi aka ta ya je ci kajin shi ya murmure ya fulfule ya dawo daga kawai ya zo tajiya kawai zai tarar da masu kama wannan wanda aka zaton ya mutu ta corona sai aka hada da shi aka kai eh, dan saki saki dai ake ne ko biyu ne saki biyu ka gan shi da shigar shi da fitowa za ka ga an sami bambanci ya ci kajiya kushi malai haya nan eh to ka gani to haka dai ake ta wannan abubuwan Allah ya taimake mu duk suka suka wuce shine ake gaya mana ita wannan wa ba za ta iya kisa kuma zai yi ba za ta kisa ba amma faɗa'un la da kulul madinata bincike duk gaba ɗaya da aka gama kulasa ɗakun annoba wacce take irin wacce ba za ta shiga madina ba wa amma alwaba wa da kulul madinata ka gairi ha? amma alwaba ne ciwo irin corona da aka yi shi kam zai iya shiga madina kuma zai shiga wani garin madina wani ita ce amsa ta biyu sai ta karshe ya ce wal jawabu salis la yakunu da'un fil madinati nabawiyya muntashiran misal alladhi yakunu fi ghayriha min al-bala wasu su arzu da suka wasu ce koma dai annobar ta shiga madina bisa wancan hadisan, da aka ce annabi ya ce la la tadkhulul ta'unu fil madinati insha Allah amma shi ka dauka suka ce in ma ta shigan ba za ta yadu ba kamar yadda take yaɗuwa a sauran garuruwa amsa uku kenan kun gani ta farko ita ce aka ce mai wato za ta shiga in Allah ya so bisa wancan hadisi na biyu ba za ta shiga ba kwata-kwata saboda mai saboda ta'un ga sifofinta kisa take da wato wannan hadisi na ba za ta shiga amsa ta uku ko za ta shiga amma in ma ta shiga ba za ta yi kamar sauran wurare wani abin da malamai suke tattaro kenan fa hadhihi salatu ajubatin kafiyatin wannan ita ce amsa uku da aka bayar wanda kila wani zai iya tambaya kan hadisi kuma sun kisar mai mai neman ilimi wallahu alam Allah shi shine masani wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa nas'alullah an yakshifa anna hadha alwaba wal bala وأن يرحمنا وغيركم ويغفر لنا الله ya yi يا dukkan irin wannan. bala'o'i da suke sababa kisa da a duk mana musulmi da kuma ya mana rahama ya gafarta mana wannan na ga cewa muka wuce wurin da iya abin da yake nan hadisin kadai watakila wasu irin wannan tambayar shi yasa muka dan ƙara bayani muka ɗauko bayanin malamai don majin mai cikakke kamar a nuna man lokaci ba abinda muka karanta daidai Allah ya mana tare a aladen abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya gafarta mana gabata eh, da haramu da haramu duk abu guda eh, haramun wato wuri mai alfarma ke ba haramun kuma wanda yake an haramta ya abubuwan da suke ba su dace ba wanda suka bambanta da sauran wurare karu kama farauta da aka ce ko an haramta su waɗannan abubuwa ne maganar ta ko ina haramun ne amma ya sha'anin ya ji tsanani eh, amma dai abin da ake so da yana maka ta zama an ce ma abin harami ko kuma haramu wato abin da yake da iyakoki kinan daga naka ce maharimin lako ba kuwa yana da maharin ba inda ka iyakance gidanka maharin ne naka kana nufin ba mai shiga sai kai sai kuma wanda kai dai shiga a daga na ake yanzu nan ko wakanan nan gonarka da kai killace ba ka sun kwa shiga sai kai sai wanda ka yarda wanda ya keta ya shiga ya saba masa to haka maharin shi na ubangiji haka ce wannan har haramun ne ma'ana allah ya ce kar a yi abin in ka keta kai to ka yi laifi kenan shi da bi daga nan ne aka sami asalin kalma da na sai sun nuna cewa tun zuwa da alaihi sallam na da yake nuna mata eh. kuma har zuwa yanzu shi ana shi gaba da gwamnati eh. tambaya a kan mahallahu shin tana shiga ne ake ƙara wasu al'ummu su a ta ana ƙara wasu ne kamar wanda suka dace kukuri a cikin kuma ya sa a yanzu ba su ba. Eh ba abin da ke faruwa tunda abu ne yana karkashin hukuma ita take kulawa ba wai mutane gama gari ba wai hukuma ta musamman mai kula da ita wadda haka ba kai maka mutuwa za ka tafi ka aika mutane su jatsi da su ga damar su haka ba ba haka take ba hukuma komai na hukuma ne da haka wurare da ake tsara inda ake binne mutane a tsare kamar ka ɗauka teburin nan ne faɗin bakiya wai nan aka faro binnewa haka za a taho aikai aikai aikai aikai har ya cika ya cika da ya cika nan ko kuma sai a sake dawa nan haka dawa nan hukuma ce za ta sa gireda da a kwakula wanda su suke wannan kabarbara din sauran kasusuwan da suka rage a sake samar da kamar zuwa rabinta misali ya sake gyara shi ya zama za a ci gaba da binne mamata nan kuma sai a sami wani wurin sai a tara su a zuba a rufe to shi kenan sai a dawo kuma daga nan a saki haka za a yi har a taki haka suke har ce don girma ce amma girman ta bai hana ta cika ba da rufewa ta zamanin manzo zuwa yanzu eh, amma ba haka take barkatai ta yi kamar da munan yanzu kamar makabartar taro na ka ga babbace to yi hukuma ce za ta kula da yadda ake binne mutane a tsare da komai za a zo ina yara kanana za a yi layin su ina manya za a yi matsakaita kuma duk kabarbaran a a kurkusa a dadewa za a yi a can a gama can an dade shekarun sai kuma gwamnati ta sa a kwakule waɗannan kasusuwa cikin girmamawa a kwashe su a je a yi rami sai a rufe su sai kuma a sake samun wuri wanda kila nan gaba aka yi kamata kano cin da girma a cikin ta yi gari na kara faɗaɗuwa in aka ci gaba sai a sami makabarta to nan gaba kano dama an ce tun audu ba kuwa ce fulan so kano za ta kai wuje nan za ta kai ɗan bacca nan za ta kai kura ko duk ko ina dai ya yi fulan shi audu ba kuwa lokacin kawai an yi tamfarin ɗan fulan ɗin ne to wannan cewa inda ba gari za a kai kaga daga nan an kai wuji ana ta tafiya ka kai mamacikin cikin kada ko buƙatar a ce da yadda ya yi tsarin makabartu masu faɗi shi kenan ko an ci gaba da mutane sai a ce irin yadda ake a madina mai zama hukuma ce za ta kula ba kawai mutane za a bari su je su ta abin daga dama ba lokacin shekarar alhamdulillah ya kamanta lokacin aka yi masu kula da makabartu aka masu uniform ake an ba su ɗan wani abu a wata aka yi kamar ka ce yan hukuma mai kula da su to amma ina jin watakila su da aka yi ma hizba doka da su da su shari'a commission zaka yana jin su ba a yi masu ba ko shi kenan abin yana gama gwamnati shi shi kenan abin ya zama labari yanzu sai dai mutane su ɗan taimaka masu ba da jin ana ba su wani abu a wata da sunan dan alawun da kuma cewa za a kula da ita kanta kwamitin ne kowaye mai kula da makabarta zama yadda za a kula bisa hukumance ba ne jin akwai shi kusa kullum wato allah bai sauƙi lalubar su na'am to na ga abin da muka karanta didi kuma da kuma na ta Allah ba mu lada da kuskure Allah farta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk